bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.' Dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki makajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta abauta masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafin albarka ad-durarul bahiyya fil masail al-fiqhiyya wallafar al'allama muhammad ibn ali shaukani allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da rahama ana ji ko? ana ji ko? na na? <laughs> ana ji? sau ke yau wunin asabar biyu ga watan rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1448 yayi daidai da sha biyar ga watan 8 2026 kirgin miladiya wannan kuma shine darasin mu na 76 a cikin jerin darasin da muke gabatarwa cikin wannan littafi a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas da ke rahama kwatas unguwar tudun Salmanu a cikin garin Bauchi za mu tashi sabon babi da malam yi masa suna da babu ma ja'a fi diyafati babu ma ja'a fi diyafa babin da yanzu zai magana akan haƙƙin baƙo menene haƙƙin baƙo a kanka a musulunci na bismillahir rahmanir rahim وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المسنف رحمه الله تعالى يجب على من وجد ما يكري من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام وما كان وراء ذلك فصدقه ولا يحل للضيف أن يكوي عنده حتى يخرجه وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر كراه ويحرم أقل طعام البيت بغير ابنه ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بابنه إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك فلينادي صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ جبنة نعم وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ جبنة جبن كذا يعني؟ إيه خون <laughs> لا لا تجيب هذا تجيب آه، هكذا إيه. خبنة خبنة إيه، خبنة نعم الخاء خون <laughs> أبو ما مايكي سوسيبا <laughs> babu ma ja fi ziyafati babu da yazo zai magana akan karban bakunci karban bako musulunci addini ne na karamci addini ne na taimakon juna addini ne da duk wata ɗabi'a mai kyau musulunci ya umarni da ita yana daga cikin ɗabi'a mai kyau karban bako wannan da musulmai da waɗanda ba musulmai ba duk sun yadda hali ne mai kyau karban bako da girmama shi idan mutum baya karɓan baƙi tun a lokacin jahiliya larabawa suna masa ganin mutumin banza ba mutumin kirki ba shi sa ma har suke cewa idan mutum mai karamci ne sai a ce gidansa kullum a buɗe yake saboda baƙi in sun zo suna shiga za su samu wurin zama kuma wannan abin yana da asali a wato tun kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa tun da larabawa suna da alaƙa da addinin annabi ibrahim alaihi suna ganin cewa suna kan burbushin addinin annabi ibrahim ne kuma alkur'ani ya gaya mana irin yadda annabi ibrahim alaihi yake karban baki wa hal ataka hadithu ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم Allah madaukakin sarki ya gaya mana labarin annabi Ibrahim alaihi salam shin labarin bakin annabi Ibrahim alaihi salam bai zo maka ba ne? mukrami ne waɗanda suke abin girmamawa idakalu alaihi faqalu salama yayin da suka shiga suka yi masa sallama shi ma ya amsa musu ce amma qaumun Munkaru mutane da ba san su ba bai san su ba baki ne faraga ila ahlihi abin bi'ijlin ne. shi kenan ya ruga wajen iyalansa ya je kawo garar bako ya kawo ejilin samini Dan maraƙi saniya aka kawo wasu ruwa sun ce bakin gaba ɗaya ba su wuce uku ba haka wasu ruwa suka nuna tarihi amma ya zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ikun guda nawa bane amma wani da malaman tarihi suka ce duka guda uku ne to kaga ai karewar karamci a ce bakinka uku amma ka yanka musu bujiri bujiri ya yanka musu fa qarrabahu ilayhi ya gabatar da shi zuwa gare su fa qala alla ta'kulu to irin wannan abin larabawa suka samu girmama bako yana daga cikin hali mai kyau gwargwadon yadda kake girmama baki gwargwadon yadda ake ganin darajarka da girmanka da karamcinka tun a lokacin jahiliya shi yasa balarabe tashin hankalinsa a duniya shine yayi ko ya rasa abin da zai bashi suna labarin jahiliya wani bako ya zo gidan wani balarabe aka rasa abin da za a dauka bashi ya zagaya kafin ya fita ɗansa ya ga cewa fa yana cikin tashin hankali akan abin da bai ba wa makon nan ya ce a ya ba ne ya ce ba ba bai sani ba kawai yanka ni ka dafa masa gaba shi saboda kar a ji kunyar mai kunyar bako a ya ba ne yanka ni ba ba a dafa naman a kai masa ya bai san bai ci ba sai ce a abu zan yanka ka ba ya zagaya ta bayan gida ya ɗauki kibiyarsa sai gashi Allah taimake shi ya harbo barewa ya zo ya gasa wa bako yaci to haka larabawa suke da karamci a bako bako da haka addinin musulunci da ya zo tun da duk abin da yake ɗabi'a mai kyau ce addinin musulunci ya tabbatar da ita idan akwai kurakurai a cikin addinin musulunci zai gyara duk ɗabi'a mai kyau addinin musulunci ya hana idan an cakuɗa mai kyau da mara kyau sai a ware mai kyau don a ce a yi mara kyau kuma ce a bari to shine nan malam ya kulla babu yace babu ma ja'a fi diyafa ko babu babu diyafati a wata duska malam yace yajibu alaman wajada ma ya qaribihi man nazala min ad-duyuf an yaf'ala zalika yajibu malam yace wajibi ne ya wajaba alaman wajada akan wanda ya samu ma ya bihi abinda zai karɓi baƙunci wa man nazala wanda ya sauka a wajen samina buyufi cikin baki an ya fa'ala zalika ya aikata haka wajibi ne a kansa nan kaga malam shi kawai jazami yayi ya yanke hukunci ne kawai yace wajibi ne amma matsala ce da akwai sabanin malamai akan wajabcinta ko rashin wajabcinta mafi yawan malamai sun tafi akan cewa karban bako ba wajibi ba ne, mandubi ne mustahabbi ne kuma mustahabbin yana ƙarfafa akan mutanen ƙauye da karkara wannan shi ne fatawan ɗewa daga cikin malamai cewa karɓan bako mustahabbi ne mai ƙarfi akan mutanen ƙauye da mutanen karkara mandubi ne ba mai ƙarfi ba a wajen mutanen birni wasu masu suka ce san ba ma mustahabbi bane a wajen mutanen birni me yasa suka ware mutanen karkara da mutanen birni suka ce saboda birni ana samun masauki akwai hotel mutum zai iya zuwa ya kwana suka ce akwai masallaci akwai masallatan juma'a duk wurin kwana ne na bako a wancan zamanin ko kuwa yanzu masallatan juma'a ma rufewa yake ko masallatan kamsun salawa da masallatan juma'a duk rufewa yake ne to amma su wancan lokacin saboda masallace wurin saukan bako ne bako in ya zo in ya zo wuri ya rasa wurin da zai zauna kawai sai je masallaci al-imam ahmad ibn hanbal ya je wani gari ya rasa bai samu ba sauki ba a san shi ba a garin kawai na masallaci ya sauka abin kawai wani malami ya zo yana karatu wani malamin mai karatun hadisi hadisi yake karantarwa yace haddathana ahmad ibn hanbal yace ahmad dan hanbal ya ga mun hadisi imam ba amma da cewa bai san wannan mutumin ba wannan hadisin bai san da shi ba kaga makareci ne kenan malamin hadisi ne makareci amma bai san al-imam ahmad ibn hanbal ya kwana a masallacin ba kawai yace haddathana ahmad ibn hanbal yana ta cewa yana ta karanto hadisi yana ta haddathana ahmad ibn hanbal ya ce malam ni ne fa ahmad dan hanbal yaushe na gaya maka wannan hadisin ya ce an ce ma kai ne ahmad dan hanbal ahmad dan hanbal guda da sani ne <laughs> ya ce yana sa ahmad dan hanbal da yawa ba kai kaɗe ba ba kai nake nufi ba ki faɗi kenan ko mahallu shahidi ne kun ga a wancan zamanin haka yake faruwa ai ba sai a wancan zamanin mu kuma nan ko mun nan yan shekaru da suka wuce ai masallaci abu da yake ba a rufe masallaci daga baya bayan abubuwa suka yawa an kawo ababen ba abubuwa masu tsada ana ajiyewa masallaci ko barayi sun yawa a sace mic a sace amplifier a sace kaza a sace kaza a sace kaza har qur'ani yana sacewa ba ma wancan lokacin masallaci ba komai sai dan zaka zo ka balle kofar ka tafi da shi ba komai ko kafet babu ba komai da aka ajiye wani mai tsada ballan sana maka dauka da haka ne to shi yasa sai suka ce karɓan bakuncin yana ƙarfafa ne ga mutanen ƙauye da mutanen karkara amma baya kan mutanen birni wasu suka ce farko kifaya ce akan mutanen karkara da na ƙauye mustahabbi ne a wajen mutanen birni in an ce farko kifaya shine idan mutum ya zo gari duk mutanen garin bawan da ya bashi masauki kuma ƙauye ne ko karkara ne to duk an fada cikin laifi ke amma in wani ya ɗauka shi ya sauke wa sauran cikin malamai a da suka ce farilla ne wajibi ne hujubun aini idan bakon ya sauka a wajenka kai da ya sauka a wajenka wajibi ne in mun ce fardu kifaya ne in ya zo gidan abu abdurrahman bai sauke shi ba ni in na sauke shi shikenan bai laifi ba tunda ke faya ne wani ya dauke wani amma in wajibun ne aidi idan ya zo bakon ya zo gidan abu abdurrahman dole ya sauke shi in bai sauke shi ba ya laifi an fahimta ko cikin malamai akwai Allah ibn Sa'ad rahimahullah da limamun auza'i abdurrahman ibn amr al-auza'i suna ganin cewa wajibin ne aini haka ibn hazm al-zahiri dama shi tunan na zahiriya ne shi yace wajibi ne birni da kauye malami da zahiri duk wanda ba kauye masa wajibi ne soke shi an gane ko al-imam al-auza'i rahimahullah shi tambayansa sama aka yi aka ce idan bako ya zo kana da daman ka ba shi nama amma ka ba shi gurasa na mai ya ce duk wanda ya haka lam yakun mimman yu'minu billahi wal yawmil akhir baya cikin hakikanin wanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe to ya karrama bakonsa yace to yana ganin cewa duk wanda yana da naman ya bashi nama ma amma sai bashi gurasa shi yana ganin cewa baya cikin wanda suka yi cikakken imani da Allah da ranar karshe to kaga maganar cewa wajibi ne akwai malaman da suka fada amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba wajiba bace abin da ya kawo sabanin su hadisi da daga suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kowa da irin fasaran da ya musu hmm. a daga ciki hadisin uqbatu dan amir wanda malam ya ambace shi a cikin sharhin da yi zamu zo magana akan sa daga ciki kuma har yanzu akwai a wato hadisin al-miqdam ibn ma'ani karib yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa lailatul dhaifi wajibatun ala kulli muslimin daren bako rana ɗaya ta bako wajibi ne akan dukkan musulmi fa in asbaha bi fina'ihi mahruman kana daina lahu alaihi idan yawa waye gari a gidansa sai bai bashi ba to ya zama bashi a kansa mutum in sha'a iktadahu wa in sha'a taraka in ya so ya biya in ya ga dama ya bari ya biya a ina kenan a lahira suka ce to ya za a ce wannan har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa haka kuma abin da ba wajibi ba da kuma hadisin Uba dan Amirun da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan kun je gari ba a karɓi bakuncin ku ba a karɓi bakuncin ku ba kuka samu dama ku karɓi kayan ku karɓa haƙƙin bako in ba a baka baka karɓa za mu karanta hadisin in Allah yadda to da irin waɗannan dai su waɗannan malamai suke ganin cewa wajibi amma su jamhurin malamai suna ga cewa duk lafazin da manzo Allah ya yi amfani da shi lafazi ne da ko dai dama sa ma ba wajibci take nunawa ba ko kuma wanda aka ce wajibin akwai wata manufa da ake da ita yanzu faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim ضيفه ya karrama suka ce karramawa ai ba wajibi bane al-ikram ba bane sannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yace ad-diyafatu thalathatu ayyamin wa ja'izatuhu yawmun wa layla ad-diyafatu thalathatu ayyam bakarban bakunci kwana uku ne a wata riwaya abdiyafatu salafatu ayyamin ja'izatu abdiyafatu salafatu ayyamin ja'izatu wato karban bakunci kwana uku ne kuma shine ja'izarsa suka ce alja'iza yana nuna cewa ba wajibi bane domin suka ce alja'iza shine kyautar da za ta yi wani ko kyautata wanda za ta yi wani shi ake to ja'iza ba a ce masa wajibi lafazin da ya zo da wajabci shi kuma suka ce in an ce wajibi ba koyaushe ne ake cewa wajibi ana nufin wajibi na shari'a ba akan faɗi wajibi ana nufin wajibi na al'ada kamar da wasu malamai suka fassara gusul yawmin juma'ati wajibun ala kulli muhtalim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wankan juma'a wajibi ne akan dukkan baligi sai suka ce wannan wajibun din ba yana nufin wajibi irin na shari'a ba a'a yana nufin cewa wato wani al'amari ne mu'akkad to suka ce wajibi wani lokaci ana faɗin sa alwajibu adatan wa urfan ma'ana saboda ba ko idan ya zo baka karbe shi ba a al'ada da zamantakewa wani abu ne da ke nuna mai wato rashin daraja rashin kima shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam an fashe da sunan wajibi wasu kuma daga cikin malamai suka ce da an wajabta karban bako amma daga baya kuma sai aka shafe hukuncin to cewa an shafe hukuncin yana bukatar a kawo dalilin da ya shafe hukuncin an fahimta ko na'am wato asalin maganar shine dalilan malaman da suka ce wajibi ne gaskiya yana da ƙarfi dalilan malaman da suka ce wajibi ne dalilin da gaskiya masu ƙarfin gaske idan har annabi sallallahu alaihi sallama za a tambaye shi a ce ya ma'aikin Allah mukan je wani gari ka aike mu mu sauka a wajen wajen mutane sai su hana mu bakunci karban bakuncin mu suki annabi sallallahu alaihi wasallama yace in kun sauka a wajen wasu mutane suka ba ku abin da ya cancanta a bawa bako sai ku karba idan ba ku karba ba fakulu minhu haqqad dhayf alladhi yabghi lahu ku karbi haƙƙin bakon da yake kansu suka ce to in har ba wajibi bane wannan me ka wannan magana a ce manzo Allah ce a karba wasu malamai suka ce karba ma na shine ka kai ƙara sau zan alƙali ka karba maka domin ka karɓi doka ka gaiwa alƙali ka ce gashi ka sauka a wajen wani yaƙi karɓan bakuncinka alƙali ya kwata maka haƙƙi to kaga duk in ba wajibi bane ai magana a ce ya kwata maka haƙƙi duk ba ta taso ba amma maganar malamai na cewa a wannan ana magana akan ƙauye ne da karkara magana ce wanda take mai ƙarfin gaske saboda ai abin da ake gudu da yasa aka ce a karɓi baƙo saboda kar a karya tozarta to kaga yanzu zamanin da muke ciki duk garin da zaka je dama ya kamata a ce ka tsare da zaka bi Allah ya kawo hanyoyin sadarwa inda kuɗinka da hotel cikin inda wani abokin ka ne dama ta masa waya kafin ka ya shirya maka waje shikenan sai ka sauke shi to irin waɗannan abubuwa suka nuna suka nuna suka duba tsakanin ƙauye da birni suka faɗi wancan maganar wa haddu biyafati ila salatati ayyami malam yace iyakar kaɓan bakunci kwana uku ne wa ma kana wara'a zalika fa sadaqa duk abin da ya wuce wannan to sadaka ne haƙƙin haddin iyaka na karɓan baƙo kwana uku ne abin da ya wuce kwana uku sadaka ne wannan gini ne akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan abu shari'a al-khuzai da annabi sallallahu alaihi wasallam ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul mudayyifahu ja'izatahu manzo Allah yace duk mutumin da yayi imani da Allah da ranan karshe to ya girmama baƙonsa da ja'izarsa qalu wa ma ja'izatuhu ya rasulullah suka ce menene ja'izar ta sa ya ma'aikin Allah qala yawmun wa laylatu wuni daya da dare daya wa dhiyafatu thalathatu ayyam baƙunci karban baƙunci kwana uku ne wa fama kana wara a zalika fa huwa sadaqa duk abin da ya wuce wannan kwana ukun sadaka ne wala yahillu lahu an yaswi indahu hatta yukhrija annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma baya halatta kuma mutum ya zauna a wajensa hatta yuhrijahu har ya kuntata masa kenan kwana uku nan shine bakunci da ya wuce wannan to in kayi sadaka ne to kaga wannan ma yana daga cikin dalilin wasu malaman da suka ce idan har annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce abin da ya wuce wannan sadaka ne kenan ashe abin da bai wuce wannan ba fa shi kuma wajibi ne kenan wannan kwana uku a cikinta akwai ja'iza ja'izatuhu wannan ja'izar al-imam malik ibn anas an tambaye shi me ake nufi da ja'izar da ta zo a cikin wannan hadisin sai a yace zai iya kokarin sa na abin da yake da shi ya kyautata masa a cikin wannan kwana ɗayan wato ita wannan kwana ɗayan ta musamman ce sannan kuma sai a ƙara kwana biyu a kai kwana nawa kenan duka kwana uku ba ja'izar daban salafatu ayyamin daban ba a ja'izar tana cikin salafatu ayyamin duka karban bakuncin kwana uku ne amma akwai huni ɗaya na musamman ne idan kai bako ka karɓe shi to ana so ranar farko ɗin nan ka gwaɓaɓa masa abinci ka haɗa masa mai ta mai kyau ya samu ɗan tantakwashi ko ya cinyar kaza ko sun kifi ko wani abu dai da ke nuna mai na musamman ne sannan sauran kwana biyu kuma sai ka bashi nau'in abincin da ake ci normal a gidanka amma kwana ɗayan nan ya zama na cewa ita abinci na musamman aka bashi abin da ya wuce kwana uku nan sadaka ne sai malam ya yace wala yahillu li dhayfin an yaswa inda wa ta yukhrijahu baya halatta shi bakon ya zauna a wajen wannan wanda ya sauke shi ya wuce waɗannan kwanaki ta jahu ko harri yuharrijahu ya kuntata masa kenan ana so mutum idan ya je bakunta kada ya matsa wa mutane wani lokacin za ka ga bako ya zo maka ya dade ka tare sai da zafi. kai dai ka ce ya tafi da kunya wani bako ya zo wata makaranta gidan wani malami ne kawai shi sharifi ne Da zo gidan wani babban malami ya karɓe shi hannu biyu aka kawo masa tuwo da dare sai ce ina ya ce su ai sharifai ai ba sa cin irin wannan ai su daga abin da yake kaɗawa haka sai abin da ake tatsa <laughs> da fulatoci ne ya faɗa daga abin da ake tatsa fi nan nono ko sai abin da yake kaɗawa da ne wa masa kaji ke nan da sami ya ce to a wannan sharifin ya fi karfi na <laughs> to haka za ga wasu jarrabawa sai ga mutum bakunta ya ji amana ta tsin ya ce a kawo masa kaza ya ce ai shi ba ya son kaza kawo kaza ya ce ba ya son kaza kawo kaza shi zai ma abin da zai ci kaga wani karamci a cikin baya halatta ka je ka kuntatawa mu to kenan kaga a wajen malaman da suka ce wajibi ne karban bako kwana uku ne da yayi kwana uku in kwanakin sa uku suka kare to kuma shikenan ya halatta ka yanke ka, ya halatta ka yanke kwano da dan Allah ya waye mu gaisa lafiya lafiya ce to fa kwanaki uku nan da yake sun kare yanzu kan sai kuma a fita nema ko a fita nema kusa ra'i da yawa ana yi a nan garin in ba ka da sana'a ne a nema maka wanda za ku rika tafiya da su ko leburanci ko wani abu wa idan lam yaf'al al-qadiru ala al-diyafati ma yajibu alayhi wanda yake da ikon karban bakunci idan bai yi abin ne waje ba a kansa ba kana lidhayf an ya'khudha min malihi bi qadri qirahu bakon yana da dama an ya'khudha min malihi ya dauka daga dukiyar wannan mutumin da qadri qirahu da gwargwadon bakuncin sa gwargwadon abin da ya kamata a bashi na karban bako wannan kamar yadda muka karanta hadisin a Uqbah ibn ali da wasu hadisai da suka doga annabi sallallahu alaihi wa sallam to shine wasu malamai suka ce waɗanda ma suke ganin cewa wajabcin suka ce to sai ya sa wani alƙin akwai alƙali sai ya complain wajen alƙali sai ya karɓa masa dan ba haka waje zai zama ɗaukar doka a hannu mutum ya zo kaƙi karɓar sababunci ya ban kofar gidansa yana sayar shayi da biredi da kuma bai kasance kasance biredi ɗaya kana ganin abin za a kare lafiya za a kare lafiya ba duk dai waɗannan dalilai suna nuna mana cewa wato maganan karɓan bakon nan a musulunci abu ne mai girman gaske abu ne mai girma ba na wasa ba wa ya haramu akulu amin gairi bi gairi iznihi ya haramta mutum ya ci abincin wani bi gairi iznihi ba da izininsa ba baya halatta ka ci abincin wani sai in ya maka izini wannan kenan malam ya bar maganar bakunci kenan na bar maganar bakunci a shi bako an ba da wani kwana uku duk abin da al'ada ta gudana ana yi a urfi to shi bako in ya sauka aka sauke shi a gida ba su yana mai ba wani ya sauke wani a gidansa bai nuna masa bayan gida ba shi kuma yana bukatar zagayawa sai ga wani bayan gida kawai sai shiga wai da ya zo sai yana ce masa ai ba sauki na baka ban baka bayan wai baka ibni ka bayan gida <laughs> ai ma jara bil urf wal ada abinda al'ada da urfi ta gudana a kansa wannan ko ba a izini wa bako ba an shimfada buzu ko an shimfada sallaya a wurin mai gidan yake yin sallah bako ya tashi ya alwala bai sallah sai an ce masa idan nan kai sallah ba ya bukatan haka ya ga shiga bayan gida ya ga sabulu yana so ya wanka sai ya jira an masa izinin sabulu duk wannan al'ada ta hukunta cewa ba ko in yazo ba sai an masa izini ba to shi anan malam sai ke cewa ya harumu akulu ta'amil ghairi bi ghairi ibnihi ya haramta wani ya ci abincin wani ba da sa ba wa min zalika halbu ma shi daga ciki daga cikin wannan ka tatsi dabbarsa tinkiyarsa ko akuyarsa ko saniyarsa ka tatsi nonanta ka sha wa akhdhu thamaratihi ko ka tsinki ƴaƴan itacensa wa zar'ihi ko ka ciri wani abu na gonarsa duk baya halatta la yajuzu baya halatta illa bi ibni sai da nasa mala yace illa ya muktajan muhtajan ila zalika sai dai idan ya zama yana ya bukatu ne akan wannan abu falyunadi sahibal ibil to sai ya kwalla kiran sahibal ibil mai raƙuma awil ha'ita ko mai gona fa in ajabahu idan ya amsa masa shikenan wa illa in bai amsa masa falyashrab to ya sha ya sha nono wal ya'kul ya ci daga 'ya'yan itace ghayra muttakhidin khubna ba tare da yana daukan khubna abinda ake kunshewa a riga ba abinda ake dauka a kunshe a riga ko a sa aljihu ko a gefen riga a tukwikwiye shi shi ake cewa kubna to anan malam wata matsala ce kawo abubuwa guda biyu tatsan saniya ko tatsan dabbar da ba taka baka sha ne. larabawa suna yin wannan a al'adarsu abu ne mai sauki ba a tsanni a kansa ba sai larabawa ba hatta fulani makiyaya ba sa ɗaukan wannan wani abu ne wanda yake mai tsanani ka kama kinkiyar wani ko saniyar wani ka tatsi nono ko da bai maka izini ba galibi suna ɗaukansa wani abu ne wanda yake mai sauki to amma wani zai bari wani ba zai bari ba wani ka taba masa kayansa ko mun kankantar sai don bala'i to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da wata ka'ida asali baya halatta mutum ya ci dukiyar wani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum baya halatta ka ci dukiyar kowa kada ku ci dukiyar da ke tsakaninku ta hanyar barna ma'ana ba da yadda ba illa anta takuna tijaratan anta radin minku idan kasuwanci aka yi da yarda asali kenan mutum baya daukan duk komin kankantan abu na wani sai inda izinin shi ne asali to duk da cewa ana ganin cewa tatsan saniya kamar abu ne mai sauki daukan 'ya'yan itace ka zo wuce ka ga bishiyar bangoro kawai ka tsinka ai mu ko da mu a dan ƙasar mu a shekarun baya ka ga ba wani matsala ba ne don ka tsinki mangoro a bishiyar wani ko ba ka zo ka wuce ba komai ba a ganin komai yanzu ne komai ya zama abin da ya zama yanzu ka taɓa bangoro wani ce ke ka kara ba. ka taɓa gwaibar wani ce kai ka kara amma mu har a shekarun baya zan da za ka ga cewa a mu ma a nan mutum dan dai ka samu wata bishiya ka tsinci abu ka ci ba mai kula ka mai gonar ma ba zai magana ba in ka ga ana cewa wani ya shiga gonar wani to ya je ga buhu ne ko in ya je da buhu to za a ce to wannan kuma sata je yi amma wallahi ban manta muna yara wani lokacin za ka ga matasa wani lokacin ko yunwa ne ko kuma dai kawai bai yarinta ne ko sha'awa ne haka kawai za ka ga lokacin ji a tafi gwangwarorin mutane a ji a tasha a dawo da mai cewa komai muna da wata bishiyar mangwaron mu ba ni manta ta adam sanana bushiyar bishiyar mangwaro ke ta mu. mu ma kawai sai lokacin da Allah ya kai mu ta hanyar wajen mu tsinka mu wanda shi ma hanya ta kai shi tsinka ko mun je mun samu suna tsinka ba mu ce musu komai ba mu tsinka rabi kawai mu ci to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da ka'ida cewa asali tun da mutum dukiyar wani bai halatta wani ya taba ba to kada ka taba dukiyar wani kar ka ci illa an takuna muhtaj sai dai in kana cikin tsanani kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ita shine wasu malamai suka ce to wannan ya nuna idan kana jin yunwa ke kenan baka jin yunwa karka da kowa amma sai in yunwa kake ji wasu suka ce illa baruratan barura ko kuma kan shine wato yunwa ta kai tsanani za akwai yunwa irka dan akwai kuma yunwa da mai tsanani idan za a mata barura amma yar bukata kaɗan kana ɗan so ka ba a ce mata garura wasu suka ce sai in kana jin tsananin yunwa to sai ka ci amma in ba ka jin tsananin yunwa ka ci ya zo cikin sunan na abi dawud da isnadi sahihi hadisin ubbad ibn shu'abil wani mutum ya shiga gonar wani mai gonar ya zo ya same shi yana kankan yayin itace kawai rufa shi da duka mutumin ya kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi ma allamta ibaka na jahilar? me yasa ba za ka san shi da shi ba in bai sani ba in bai san cewa ba a taɓa kayan wani sai da izininsa ba me yasa ba za ka sanar da shi ba wala at'amta idza kana ja'ian ba za ka ciyar da shi ba in yunwa yake ji wannan sai yake nuna kenan idan mutum yana jin yunwa ya bukata to babu laifi ya ɗauka amma iya abin da zai kashe yunwarsa ne ba tare da ya ɗauka ya tafi da shi ba kamar yadda domin wannan magana da malai kawo hadisin ne malai kawo shi kai tsaye kawai fa in ajabahu idan mutum ya shiga gonar wani ko ya shiga cikin dabbobin wani yana jin yunwa yana so ya sha nono ko yana so ya ci an itace to yunadi sahibal ibn aw al annabi yace kwalla kira la'alla mai dabbobin zai zo yana kusa in ya zo sai masa izini ko kuma mai gonar ya zo sai masa izini fa in ajabahu idan bai amsa masa ba wa illa in bai amsa ba falyashrab wal ya'kul to ya ci ya sha ya sha nono in in dabbobi ne ya ci in yayin itace ne wal ya'kul ghaira muttakhidin khubna amma ba tare da ya rike wani ya diba ya tabbata shi ba to shi wannan mutumi da ya zo samu wannan mutumin kawai sai ya tuku ya ce ta dukansa shi ne ya je gawa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa in bai sani ba za ka sanar da shi ba in yunwa yake ji me yasa ba za ka bashi ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka dauki tarin abinci aka bashi shi kaga sai ta kai shi gaba kenan domin da iyayen wa cikin sai yake ci yanzu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa bashi sa'i an ba shi sa'i biyu na abinci ya ɗauka ya tafi gidansa wato kaga ya samu ne ya samu guzuri kenan to idan mutum kawai ci yayi ka san cewa cikin cikinsa ne idan sha kawai ya ka san cikin cikinsa ne amma ya ɗauka zai guzuri ya tafi da shi to wannan ya cewa ba ba maganar yunwa bane kuma maganar arzu ta kai ne sai sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ga wani mutum ya zo yana bara a masallaci ce ba da abin da zai ci yasa aka aka bashi abu ba a dade ba sai ya saki ganin mutumin ne ya tashi yana irin abin da ya faɗa wancan karon yace to wannan ba mabaraci ba mabukaci bane matari ne ku kama mun shi aka kama shi ya zazzage da kasa aka ga kudi a ciki ya tattara wato irin da yadda kai yanzu mutane suke yi kaga yanzu za ka shi a masallaci da faɗi bukata ya sallar juma'a nan abin ibn abbas sai je a wala a rana ɗaya ya masallaci masallaci juma'a duk abin da zai faɗa kuma guda ɗaya kuma ko ina an tara masa abin da zai masa wannan bukata da yi yana wani sa aka zazzage da gaba ɗaya ya raba ma bukata ya ce wannan ba mabukaci ba ne matari ne to haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake karka karka karka abin nan karka kai ku jiji a'a ka ci iya abin da zaka ci ka sha iya abin da zaka sha to hmm. abinda malamai suke sabani a kai shine shin al-muhtaj ana nufin al-muttar ko ana nufin al-ja'i wanda yake dan jin yunwa ko ko wanda ya shiga cikin tsanani ai wanda ya shiga cikin tsananin yunwa kan bai kamata ya sabani a kansa ba dan an ba shi dama ya ci bushe ma to sai suka sake yin sabani shin idan ya ci din zai biya ko ba zai biya ba yanzu mun yadda bukata ne ta sa ya sa shi zai biya ko ba zai biya ba wasu daga cikin malamai suka ce zai biya ran da ya samu dama sai zai biya an ba shi dama na ya ci don ya kai kashe bukatarsa amma daga bayan in ya samu ya biya wasu kuma suka ce abu zai biya ba Allah ya samu da sai ma da ce. babu adabil akil tushra'u lil akil tasmiyah والأكل باليمين ومن خافة الطعام من ومن والأكل باليمين نعم ومن حافة حافة الطعام حافتي الطعام نعم ومن حافتي الطعام تراك شهاقة يوما تراك أنت شهاقة <laughs> لا من وسطه <laughs> إيه. ومما يليه ويلأق أصابعه والصحفة والحمد عند الفرائض والدعاء wala ya akulu muttaki'a na malam yace babu adabil akli wannan babi zai yi magana ne akan wasu daga cikin laduban cin abinci an yi maganar abubuwan da ya halatta a ci a baya an yi maganar karɓan bako ya kamata a bashi abinci shine abu na farko ma wajibi a bashi abinci to nan kuma sai babu ya kulla babu tun da yanzu an samu abincin halattun da za a ci to ya kamata kuma a ci shi abin da zai nuna maka cewa addinin musulunci ba abin da bai bayani a kansa ba har yadda za ka ci abincin an gaya maka malam ya ce yushra'u a nuskar abu abdurrahman yake tushra'u ko mm. ya halatta duka fara yushra'u ko tushra'u yushra'u lil'atil akil tasmiya an shar'antawa al'akil mutumin da zai ci abinci a tasmiyatu ambaton Allah abu na farko lokacin da mutum zai ci abinci an shar'anta masa ya ambaci sunan Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi sallama ce dan ɗaya zai ci abinci to ya ce bismillah har ma ya ce in ya manta to ya ce bismillah awwalahu wa akhirah idan mutum yana ya manta lokacin da ya fara cin abincin bai yi basmala bai ce bismillahi ba yana cikin ci sai ya tuna wadkur rabbaka idan nasit ubangijin ka in ka manta to sai ya fada amma sai ce bismillahi awwaluhu wa akhiru a bismillahi fi awwali wa akhiru da sunan Allah daga farko zuwa ƙarshe a rashin yin basmala a cikin cin abinci yana daga cin abin da ke hana albarkar abincin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu mutane suna cin abinci abinci yana ta albarka sai wani mutumin kawai ya zo kawai ya sa hannu yana yin loma biyu kawai sai abinci ya kare fa lahu bil kumataini loma biyu kawai abinci ya kare me yasa bai ce bismillah ba bai ambaci sunan Allah subhanahu wataala da haka sai abincin bai yi albarka ba hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cikin hadisin Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala idan mutum ya shiga gidansa ya ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin shiga gidan da kuma cin abincinsa to sai shedan ya ce ba mu samu wurin kwana ba kuma ba mu samu abinci ba amma idan mutum ya shiga bai ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala ba to sai shedan ya ce mun samu wurin kwana hakanan idan bai ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da bai ta abinci sai shedan ya ce to mun samu wurin kwana masa wa abinci kenan yake nuna idan baka ambaci sunan Allah ba tare kuke shi da wa da shedan to kaga shi wannan mutumin kauye da yazo bai ambaci sunan Allah ba shedan sun sa hannu tare da shedan ai dole abinci ya kare da wuri wal aklu bil yamini ladabi na biyu shine a ci abinci da dama fa inna shaytan ya'kulu bi shimali saboda shaytan ne yake ci da hagu kenan idan mutum ya ci abinci da hagu yayi kamanceceniya da shaytan kai da ake so kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yana koyawa har yara kanana yace ya gulam san billah fa kul bi yamini ka ambaci sunan Allah kuma ka ci da hannun dama wa kul ma yalika ka ci abin da ke gaban ka wa min hafata at'am la min wasatihi kuma mutum ya ci ta gefe ta gefen abincin la min wasatihi kar ya je tsakiya domin sa hannu a tsakiyar nan hadama ne in kai hankali ya zaka yi ta tsakiyar ma ko ba haka bane ka ci ka rika ci ka rika ci har ka isa tsakiya har ka isa tsakiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin abinci daga tsakiya wala kulu min wasatihi kulu min hafati ta'am annabi yace mm. ku ci daga gefe kwano wala kulu min wasatihi kada ku ci tsakiya wa min ma yalihi haka nan ko mutum daga cikin ladabi shine ta abin da ke gaban sa domin cin gaban wani yana nuna ne hadama ce suka ce sai dai idan nauyin abincin gaban daban ne in abincin da yake farantin yake tire din kala-kala ne to babu laifi dan ka dauko wanda yake can shi kake sha'awa kayan lokacin sai a rashin sa'a ana aje kwanan abincin sai ya gana mun yana gaban wani <laughs> ko ba gaba ne sai ga gaba ɗaya naman yana kasan to ya za ka yi suka ce babu laifi nan tunda abincin kala daban-daban ne nan shinkafa ne can kuma me babu laifi kaɗan jawo ta gaban wani mai sai labarin mutumin da ake wai wai sun yi rikici da matarsa ashe rikicin gangan ne ba abinci a gidan ne kawai sai cikin ga abin da ya mana zama lafiya kawai mu da fada kan yi kamar ina dukan ki makota za su shigo karban ki kina fita ki shiga gidan wani da wuri ake kara abinci ni ma zan biyo ki nan ku ya fara kamar yana dukan ta yana dukan bango aka shigo kwalala aka fitar da ita tana fita gurin ta shiga gida wannan mutum tana zuwa aka zuba mata abinci da ba abin da ya kawo ta shi ma can an jima sai bu baya yace ya sallama mai gidan an ce mu mata ta nan ta zo matan nan kaza kaza kaza yace ayi hakuri hakuri zauna zauna zauna ya zauna da shi shi ma ya shiga ya fito da abinci <laughs> shine suka zauna yana huci yana ba shi hakuri sai ana ana cin abincin yana ce ai mata sai hakuri to matsalar da aka samu da aka aje kwarar abincin naman yana gaban mai gida shi kuma yanzu naman nan ne hankalin sai ke kai Shi ne sai ce ai ina hakuri ba ya ce ai yadda ka gana juya kwanan na haka matan da take juya ne <laughs> wai sai juna man <laughs> almuhim shine dai malamai suna cewa idan nau'in abincin kala daban-daban ne babu laifi amma idan abinci kala ɗaya ne me zai haɗa ka da gaban wani wani yana daga cikin abu ladabi mai kyau da ake koya wa yara za ka ga iyaye masu tarbiyya wa 'ya'yansu tun yara suna ƙanana in an yi kashi in aka kawo wani abu an kawo wata gyaɗa mai gida sai a kasuwa ko an kawo wani an ɗan soya wani nama ko an yi wani abu dai an yi kashi an ce ɗauka in dai ka ɗauki gaban wani sai a maka magana sai ka ɗauki gabanka duk wannan tarbiyyar ne da muka samu wayal aku asabi'ahu safha haka nan mutum ya ya sude ya lashi asabi'ahu ya tsunsa ta da kuma wato ka bakin kwana sida kwano in an ci abinci da hannu kenan ko yanzu mu ga abincin ci abincin da me yake ne da shokali yake da cokali ake yi a shek muhammad nasiruddin albani allah ji kansa drama yana magana akan cin abinci da yatsu inda aka kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci ya akulu da asabihi talaka manzon Allah yana cin abinci ne da yatsunsa guda uku sai ce shi yasa sai yana ganin cewa shi a fahimtansa cin shinkafa da cokali ya fi kama da sunna akan shi da hannu saboda wani shi cokali za ka yi rikewa da hannu da yatsu nawa da yatsu uku amma da hannu shinkafa za ta ci <laughs> da yatsu uku to yan an ci abinci da hannu sunna ne a lashi haka nan a sade shi ma duk ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walhamdu inda al inda al haka nan mutum ya ce alhamdulillah inda al lokacin da ya gama cin abinci idan abincin wani ne baka suna ne ka masa addu'a suna ne ka masa addu'a ka ce akala ba'amukum kuma abrar wa sallata alaikum al-mala'ika suna ce ta annabi sallallahu alaihi sallama idan ka yi, in ba za ka iya wannan maka yi masa da hausa ka ce Allah saka da alheri Allah ce yadda ka abincin aljanna wani mutumin sudan wai ya je an ba shi abinci ya ci ya ba an ce in ka ci abinci ka ce a kala tsama kuma al'abrar wa sallat alaikum mala'ika ba mala'iku suna muku addu'a to shi a ci abinci ya ƙoshi amma ba kawo masa shayi ba ka san sun malaraba da shayi ya ce mala'ika mala'ikatun rahamani kullum ya sallimu na alai illa jibril ya ce duk mala'ikun allah suna maka addu'a banda jibril ne kaɗai Ah, to jibrilu me yasa yau mai yace matsalan baka kawo shayi bane kin <laughs> wato da jibrilu shi baya baka to ka kawo ka kawo shayi wala ya'kulu muttaqi'an kada mutun ya ci abinci a kishin gide haka annabi sallallahu alaihi wasallama naha an akli muttaqi'an yazo cikin sunan abi dawud wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana cin abinci muttaqi a kishin gide wasu malamai suka ce al-ittika anan ba ana nufin wai kishin gida haka kawai na na sanya hannu me za mu ce ne kwanciyar magirbi ba kwanciyar magirbi kawai ba a'a suka ce akhdhu rahati fi ta'a ma'ana kawai ka barar raje kana irin cikin hutu lokacin da ke cin abinci ban san ya zama zan ce akhdhu rahati ma'ana dai zama irin akwai sarauta sarauta lokacin da kake cin abinci suka ce to duk irin wannan sifar da za ta nuna cewa a cikin kasaita kake cin abinci shi da aka hana to zai hada da mai kenan shi sa har malamai tattaunawa suke akan cin abinci akan teburi irin wannan tsawila babba irin dining table har tattaunawa suke akan ya halatta ne ko ko ko ko aka zo raha ne ta tsawa kasan larabawa kuma su ba samu da za ka je gidan larabawa ka samu ana ana ana ana irin wannan ba su cin abincin su kawai a ƙasa ba yawanci za ka ga akan shimfa sun fi sufura ɗan leda haka mai ɗan kauri wanda za a shimfuna kawai sai a juya abinci a kai ko kuma a ƙaton turai kawai a ƙasa na hannu ya dama ai dama larabawa ba cika sa abinci da cokali da wuya da hannu suke cin abinci kuma yawanci abinci su da za su cewa dama akwai bukatar jika su hannu wani ta san nawa kan ga mutum yana ci abinci da hannu ko abincin bai haɗu ba ne mun je wata sauka wani lokaci shekaru ba yawa ne wani alaran ma aka kawo shinkafa a ƙauye aka kawo mana shinkafa a ƙwarya kasuwar ƙwarya da kaji kuma kasan kajin na gida ne tauri ne da su <laughs> ya fara ci da cokali yana ɗan tukura haka <laughs> zai gutsuro naman da cokali ya ga abu ba zai kuma <laughs> ya ajiye ya na yi ya ajiye kawai ya balla shigar kala ko ga cin abinci dama in dai na gaske ne abincin ba sai an ajiye cokali yawanci laraba za ka katon kabaki idan za a yi taro kato malam za a kawo da rago a kai ina zai yiwu da cokali ba zai yiwu ba za a ga da wuka a gefe kana sa hannu kana yankowa to shi yasa su ba su cika ba za ka da irin wannan ba Allah ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada abin da muka kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh